والسلام على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كراتمنا مختصر صحيح البخاري وأتوا التدريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح na نعم، الإمام الزبيدي أيوه إن شاء الله دام إدارتنا yi 83 kuma yana tsammanin za mu tashi an abdullahi rabiyallahu anhu haka ne wa ah, muna cikin kitabul hajj wato kundin da ke bayani akan matsaloli na aikin hajj za mu tashi an abdullahi radiyallahu anhu annahu qadima jam'an fa salla salatayn kull salatin wahdaha bi adhan wa iqama wal isha'u bainahuma ثم صلى الفجر حين تلا الفجر قائل يقول تلا الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين قبلتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يؤتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أصاب الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر وانا حديث إمام البخاري ويتوشى قرقش باب من يصلي الفجر بجنبه wato wanda yake sallan alfijir a muzdalifa ita ce aljam'u hadisin an abdullahi radiyallahu anhu daga abdullahi Allah ya da shi wani abdullahi na'am abdullahi bin mas'ud a cikin sabon an ce abdullahi to abdullahi bin mas'ud ko ake da shi ne babba a cikin abadila cikin abdullahi abdullahi na sahabbai to shine babba to da kai wani daban za ka faɗa sai ka yi dinkiya ko ka ce abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin zubair abdullahi bin amr bin as wannan duk matasa ne amma an ce abdullahi to na nufin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu Ina cikin manya-manyan sahabbai kuma fuqaha sahaba wato malamai daga cikin sahabbai annahu qadima jam'an lokacin ya taho jam'u shine shine muzdalifa wato daga daga arfa kenan ya baro arfa ya taho muzdalifa fa salla salatin sai sallaci salloli guda biyu wayanne kenan magriba da isha don ba a sallata sosai a muzdalifa sai rana ta za ka bar arfa amma ba za ka yi sallan magriba a arfa ba ko da lokacin yayi ko lokacin sallar isha ya yi ba za ka yi ba sai ka zo muzdalifa So da ka sai sallaci sallolin nan guda biyu kulla salatin wahdaha kowace sallah ita kadai bi azanin wa iqama bi azanin da kiran sallah wa iqamatin da iqama wal isha'u bainahuma isha tana tsakanin kiran sallah da iqama wato kiran sallah daya da ikama guda biyu ikama ta magariba da kuma ikama ta sallan isha ثم صلى الفجر sannan ya sallaci sallan asuba hina tsala alfajru yayin da alfijir ya gaba da kito wato ya kwana muzdalifa kenan wanda shi ma wajibi ne sannan da alfijir ya fito kuma ya sallan asuba ina ya yi magariba da isha da asuba duk a muzdalifa haka ma haddace Ƙa'idun ya yaqulu ya yi sallan da wuri ne ƙa'idun wani mai faɗan ya ƙulu yana cewa tsara alfajir alfajir ya fito wa ƙa'idun ya ƙulu wani mai faɗan kuma yana cewa lam ya tsura alfajir alfajir bai fito ba ba zai fito ya fito din amma wani yana shakka ma hanya alfajir ya fito ya sallah wani yana maka da wuri ya yi sallan ya yi sallan asuba a muzdalifa saboda haka wani ita ce sunna alfajir na fitowa a yi sallan, amma wasu saboda gaggawa za a gaji ya tun da ya fito ba suna sallah sai an tabbatar lokaci yayi ba lokacin da kaga jama'a yu suna tafiya wasu dama suna tafiya kafin sallan alfijir din kafin sallan asuba to wani bai sani wai dauka sun yi sallah ne sai buga sallar da shi ma ya kama hanya a'a sai in alfijir ya fito sai kaji ana kiran sallah ثم قال sannan sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam qala inji abdullahi bin mas'ud yace manzala sallama ya ce inna salatai, salatayn inna salloli guda biyu magriba da isha huwilata an canja su an waqtihi ma daga lokacin su wato an canja musu lokaci a ranan arfa da daddare ko mu ce dare muzdalifa maimakon magariba da zarar rana ta faɗi a yi isha kuma shafaƙi na ɓacewa a yi a duka za a jinkirta su ne sai an je muzdalifa so da kafin a je ba kuma sai bayan isha to a lokacin ake magariba da isha sai za ki an canja musu lokaci ba yadda aka saba za a yi ku ba so da haka duk wanda ya hajji ya san wannan dole wanda ya taba yin aikin hajji ya san magaribansa da ishansa bai yi su akan lokaci ba kuma haka ake so kuma bai yi su a arfa ba muzdalifa yayi kuma haka ake so haka ne wajibi yake fi hadal makana wato wannan salloli guda biyu an canja musu lokaci fi hadal makani a wannan waje ina nufin a muzdalifa shine sai a bace su al-maghrib wal isha maghriba da isha ba dalili inna hataini salataini al-maghrib wal isha in baka fahimci salloli biyu da ake nufi wasu ne maghriba da da isha su baraka yi su a muzdalifa ba za ka yi su a hanya ba ba za ka yi su a arfa ba ba ka yi su a hanya ba sai ka zo muzdalifa ko da lokacin su yayi sai ce fala ya qadamun nasu jam'an kada mutane su zo muzdalifa shine jam'u hatta yu'timu har sai sun shiga lokacin sallan isha ne eh, wato karkace ka baro harfa kafin faduwar rana dole sai rana ta faɗi. don ko sai rana ta faɗi ka baro harfa to kafin ka zo muzdalifa tafiya irin na da to insha Allah ta maka insha Allah ta maka da kafa za ka taho ko da raƙuni ko da doki ko da daki to hisha za ta yi yanzu da ake da ababen hawa masu sauri to sun yi ma zai yi wuya ka zo muzdalifar isha ba ta maka ba saboda yawan motoci ne akwai cincirin donin motoci to koma haka ne sai dai kai ta zagaye-zagaye in ma ce misali kana bakin gate ne na arfa rana na faduwa ka samu hanya to karka shiga muzdalifa sai isha ta yi shine sunna sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka hada magariba da isha jam'u ta'khiri jam'i na jinkiri ma'ana sai lokacin isha yayi zaka yi magariba sannan ka tashi kai isha ka hada su to da yace hatta yu'timu ma'ana sa hatta yadkhulu fil atama ya sun shiga lokacin isha shine al atama lokacin sallar isha wa salatul fajr hadhihi sa'a kuma su yi sallan asuba a wannan lokacin lokacin da alfijir ya fito ke. su kwana su yi sallan asuba a muzdalifa ba alfijir ya fito ثم وقف sannan manzo sun ya tsaya a muzdalifa hatta asfara har san da gari yayi haske wato bayan sallar asuba din ba da garin asuba ya tafi ba irin yadda yanzu galibi ma da ta suke a sai ya jira wato gari yayi haske tukunye ta zikiri gari yayi haske sannan sai kama haka ake so haka ake so amma wanda ya tafi ba su ba din ba yayi laifi ba amma sunna dai shine ka jira kai ta zikiri har gari yayi haske sannan sai ka kama hanya ka tafi mina ka je kai jifa to sai ce sun makala sannan sai abdullahi bin masaud sai ya fada a muzdalifa din kenan wannan aikin hajjin ya yi shi ne da da sayyidina Usman yace law anna amiral mu'minina ina ma da shugaban mu'minai ina nufin Usman bin a fabal ana ya tafi yanzu wato ya bar muzdalifa a yanzu tun da gari ya yi haske ina ma ya bar muzdalifa a yanzu an shi ne jagora in ya tashi sai su tashi sai tashi ba za su tafi ba yace ina ma da an law anna amiral a fabal ana ina ma da a ce amirul mu'minin zai tafi yanzu shine ma'anan afab idza afabtum min arafatin fadhkurullaha inal mashayikh wato ya afaba ai dafa ya tafi daga muzdalifa to da amirul mu'minin zai tafi daga muzdalifa al'ana a yanzu afaba sunna da ya dace da sunna da ya dace haka manzala ta suna yi da gari ya haske sai kama hanya ya tafi a yanzu abin da ya sa tun shekarun baya daga yin asuba in ka kama hanyar muzdalifa lokacin da ba a gyara wajen jifa ya zama mai faɗi hawa hawa ba to wannan lokacin ya ce mutuwa saboda kowa a lokacin yake tafiya ana yin sallan asuba to idan an je sai a yi do a wajen ai faɗuwa ana tattake mutane ana mutuwa to daga nan sai zama na mutane waɗanda suka gane to ba sa tafiya a wannan lokacin sai su bari sai da hantsi irin karfe tara masu sannan sai su bar muzdalifa da kasu je su fada a wancan kirafi so da aka sai su ajira kasu fada cikin wannan haɗari amma in ba haka ba haka aka fito a yanzu babu wani abu yanzu wuri ya yi faɗi hanyoyi an buɗa su da sauransu to dai faɗi aka yi ce da dai amir nuniya zai bar mu zarifa a yanzu da ya dace da sunna amma ba da amir nuniya yake magana ba yana gaya wa wasu ne sai ce fama a dari ban sani ba a ƙauluhu kana asra'a faɗansa ne ya fi sauri an dafa usman radiyallahu anhu ko kuma tafiyan sai na usman yana magana sai na usman yana tashi bai sani ba sai da ya faɗa ne sai na usman ya tashi ko kuma bayan ya faɗa ne sai na usman ya tashi shi ma san cewa shine sunna tunda aikin hajji yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da kai ce bai san wanne riga ba magana Abdullahi bin Mas'ud ko tafiyar Sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu Allah da ne sai ce falam yazal bai gushe ba shi Abdullahi yulabbi yana talbiya yana labbaik Allahumma labbaik hatta rama jamratul aqaba har da ya jefi jamratul aqaba yawman nahri ranar sallah wato yana tun daga muzdalifa yana talbiya har sai da ya jefi wurin jifan shekan na farko ce jamratul aqaba yanzu za ga rubuta mata a rubuta mata a jamratul kubra wato wani gefen da dan babban za ka wuce na farko ka wuce na tsakiya shi ne a ƙarshe to har ya je can yana abin nan yana yana talbiya wannan shekaru a sai talbiya ba ta karewa daga arfa tana nan har ka je ka fara gefen jamratul aqaba haka jabir bin abdullah ma rawaito wazan ya yanke sa lokacin da ya fara jifan jamratul aqaba sabanin mazhaban malikiya wasu ce haka sai na Usman ya tafi akai cewa da zaran an fara tsaiwan arfa rana ta yi zawali an yi salloli guda biyu nan to labbaika Allahumma labbaika ta kare saboda haka ka gama labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wa la sharika lak sai dai ka gaba da sauran ayyuka amma zan ce mafi inganci manza sama ya yi har sai da ya jefi jamra sai ranar sallah da hansi da ya fara jifan jamrar da aka baka ya daina tarbiya yanzu wancan fahimtar ta yi wa ta fi kwai da gaske za ka ga ana labbaika Allahumma labbaika daga makka har aje mina har aje arfa amma a ra daga ranar arfa za ka daina jin da sai ɗan kaɗan a cikin mutane wadda haka za ka ga ana tafiya ba talbiya ake yi wasu ranan idan ana tafiya daga muzdalifa aka shiga mota shiru za ka kai daga arfa zuwa muzdalifa shiru za ka ji a mota kowa ma ya gada bai ta ma washe garin an tashi haka ana tafiya da kafa zuwa abin nan zuwa zuwa muzdalifa zuwa abin nan bina wajen jifa shi ma shiru kowa a gada bai ce ka gajiya ga yunwa da sauransu so bara ka ji ana talbiya ba sai dai za ka ji wasu mutane suna yi amma ba yawa akwai kaɗan daga cikin mutane da suke amma ne ita ce suna yin talbiya ne amma ba wajibi ba ne wanda fi wala zai tambaye shi ba inda ya yi na farkon hadisi na gaba an umara radiyallahu anhu annahu salla bi jam'in as-subha ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرك يا سبيل وأنا النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس وأنا حديثكما إمام البخاري وتوشي على باب يأتي متى يدفع من جمع يوشي بري مزدلفة يوشي بري مزدلفة عن عمر رضي الله عنه daga abdullahi daga umar sayyidina umar radiyallahu anhu Allah ya dade shi annahu salla bi jam'in subha ya sallaci asubahi bi jam'in a muzdalifa kamar yadda karatun da ya gabata na ce muzdalifa ta da suna guda uku ana ce mata muzdalifa shi ya fi ana ce mata jam'un sannan ana ce mata mash'arul haram mash'arul haram to ya sallaci asubahi thumma waqafa sannan sai ya tsaya shi sai na Umar kenan yana ajirul mu'minin aikin hajjin da yayi a zamanin sa faƙala sai ce innal mushriki na haƙiƙa mushrikai kafurai kanu la yufiguna sun kasance ba sa barin wannan wajen wato muzdalifa hatta tatlu ash-shamsu sai rana ta fito su ba sa barin muzdalifa sai rana ta fito wa yaquluna suna cewa ashrik kabiru ki haske ya kabiru ya dutsen kabiru so da haka sai sun ga haske akan wani dutse rana ta fito hasken rana akan wani dutse a muzdalifa sannan nan ne suke tafiya so da haka nuna cewa ashir sabiru ai ashir ya sabiru ai yatla alayka shams liyatla alayka alayk rana ta fito akan ka sabir so da haka ashirik fi do amrin ne ba ki kai haske ashirik kai haske wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha sabiru kuma sunan dutse ne an shafe munada ne ai ya sabiru ya kai dutsen nan kai haske mana kuma suna ta jira su kalla rana ki fito mana ki fito tana fitowa sai su kama Ta shi suke magana da sabir wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai na umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam khalafahum ya saba musu ya saba wa yahudawa ya saba mushrikai wanda ba sa bari muzdalifa sai rana ta fito thumma afaba qabla an tatlu'a ash-shams sannan sai na Umar ya tafi ya bar muzdalifa kafin rana ta fadi don ya saba wa yahudawa asalin addini musulunci sabanin al'adan yahudawa ne sai dai inda ba za a rika ba sai sa a cikin Fatiha ake cewa ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu ya Allah ta farki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim ta farkin wadanda kai wa ni'ima sune annabawa da siddiqai da shahidai da sauran salihan bayin Allah sai ka ce ghairil maghdubi alaihim ba ta farkin wadanda kai fushi da su ba sune yahudu wala dalin ba ta farkin atattu ba sune nasara saboda haka yawanci addinin musulunci yana sabawa nasara manzan sun haya ce ku dinga rage gashin bakinku don ku saba wa yahudawa su ba sa rage gashin baki kama kaga yahudawa suna barin gemu masu addinin to ba ka ce ba za ka bar gemu wajen ka saba wa yahudu don gemu ya tabbata suna ce ta mazan ala kama sun suka bar gemu suna garin suna barin gashin baki bususu so za ka kuma sai ka rike gashin bakin ka inda suna ta tabbata gemun kuma ka kaurara shi so za ka masu addini su suna barin gemu sosai na taɓa jin wani san yan shi'a to gemu ba sunna ne a wani so sai da gemu yana ga wani wani gemu sai ka ce bai hude kaga wannan zaki so da shi a wurinsa gemu ba sunna ba ne za ka suna asti gemu in musu haske ma ya su rike shi su rike shi yawanci sai yan kaɗan ne wanda suke bari wato ainihin gemu sai manya-manyan malaminsu su a wurin su yana ji sai ka kai wani matsayi tukunna nan ne za ka iya ajiye gemu sai ka kai matsayi a malunta ko a wani taka sannan za ka ajiye gemu sosai amma ba haka ba askewa za ka saboda haka sai aka saba wa yahudu a nan aka saman zai ya samu yahuda a madina suna azumin ashura sai me yasa suke yi suka ce a ranar allah tsiratar da annabi musa daga sharrin fir'auna sai kinanu a haƙƙo bi musa minhum ai muka fi cancanta da annabi musa kai da yahudu sai umarni a yi azumin ita amma in shekara ta zagayo wala su manna taso a wala su manna tafiya sai na yi azumin ranar tara ga wata don ya saba yahudu ya yi tara ya goma su kuwa suna yin ranar goma kawai to yanzu inda za ka saba ya hutu inda ibada ne ko abu wanda suna tafi da shi sai ka gabana sai kana da hujja in kuma na al'ada ne ba aya ba hadisi to ka saba musu shi ne yafi suturansu da tafiyansu da wasu abubuwa da suke yi saba musu yafi halli sai abin da ka samu hujja akan cewa musuluncin ma haka yake yi to sai ka yi a haka عن أبي, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية وانا حديث ما ذكر يا رتوش عن باب ديتي باب ركوب البدن babin da ke bayanin hawan raƙuman hadaya budun jam'u badana raguman hadaya ya halatta ka hau ka yanka ya halatta ka hau ragumin layyanka ko saniyar da za ka yi layya da ita ya halatta ka hau amma tinkiyar layyanka gawa ai ba ta yi ɗaukar gawa ko akuyar layyanka. sai dai rago in ya rika sosai kila manyan dabbobi ake yawa hawa ƙanana rashin tausayi ne rashin imani ne kawo karamar dabba da kyar da kyar ita ba ta saba kaya ba dama ba a saba tsora mata ta manyan ake hawa saniya mai ƙarfi ko raƙumi an abi huraira ta rabbi allahu anhu da abu huraira allah ya dade shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بتنة من ظل سسما يا قواني متين كورا هدايا راقمين هدايا شيني بدنة raƙumi babba wanda ya kai a yi wanda ya mai nama to maza sa ta yi goni na kura maimakon ya hau za a je tun daga garin su kila za a zai kai za a jaje a yi tsayuwan arfa da shi a zo a yanka ranar sallah sai ga yaƙi ya haushe na kura shi ina kura shi ko yana tafiya da kafa Haka akwai wahala ya hau mana faƙala sai manzar su masu yi ce masa irkab ha hau a haura kumin nan faƙala sai ce innaha badana ce ai raƙumin nan na hadaya ne wanda za a ibada da shi ya za a yi na hau kamar haka yake faɗa shi ne ma'anar innaha badana raƙumi ne da za a ibada da shi ma'ana ya zan yi na haushi kuma bayan zan yanka shi hadaya ana hawan dabban da za a yanka hadaya ne haka yake nufi faƙala sai maza su mafi ce wata irka ba haka hau kaga na farkon jahilci ne mun yanzu za a cire masa jahili ce ka hau kala sai sake cewa ina ha badana abin nan raƙumin hadaya ne ba to nan kuma shakka yake ko manzala ta suna bai ji shi ba ko bai ji shi ba ya sake maimaitawa don shi yana mamaki a fahimtansa tun da ibada za a yi ta bai kamata a hau ibada za a yi da raƙumin bai kamata a hau kada kuma za su sai sake cewa hawa hawainak ka hau kai tonka zai ma'anar waila kai za ka sha wahala in baka hau ba ka hau a ga ina yana tamani maza sama bai ji shi ba ne ko bai fahimce shi ba yanzu ya tabbatar ya fahimce shi shi sa ya kara da wailak buninka ka hau buninka mana yin baka hau ba za ka sha wahalan banza don ya halatta ka hau kamar yanzu ga jirgin sama nan za an baka kujera zuwa makka sai ka tattali da kafa zan je kai a tunanin ka gida ya fi lada kai ka dauka gwargwadon wahala gwargwadon samun lada sai a ce a ah, kawo jirgin makka zan je ba jir kawo makka kawo za ka sha wahala yin ba ba kuma za ka sha wahala ne ƙarshen ta ba aikin hajjin ba na kan ba za a yi da kai ba ba ma ba lalle ba ne ko ka je ka makale a sudan inda wasu kakarin mu suka makale har yanzu wasu suna can har sun ji koki a can ba su je makka ba kuma wasu kuma zai bayan shekaru da yawa suka je maka wasu suka mutu a can wasu a hanya cikin tafiyar zamani da sai ce ka hau to shine da maza su gaya masa haka sai hau za salisa au a na biyun ne ko a ana hukun yake masa wai laka kaɗi kalman wai ta nufin bune azaba wahala ma'ana ka hau ba ka ba za ka sha wahala kuma zai kai nadama daga ba in ba ka in ba kuma gashi ka ka ji wa kanka kawai kamar yadda wani yanzu yana dawafi babu abin nan ba takalmi ga rana wai ya yi abin nan ya yi bakance babu wula ba waye ina shan wahala manzo Allah ta waye ce ba Allah ta'ala bai zai amfana da wahalar da kake sha din nan za ka umurce shi ya sa takalmin sai cika dawafin ko kuma bare shiga inuwa ma ka shiga inuwanka ka sa takalminka ka cika azuminka azumin shi ibada ne zai yi azumi zai tsaya a rana zai menene to irin wannan za ga wani mutum sai wahalar da kansa kuma jahilci ne sa saboda idan kana da ilimi to ka samu sauƙin abubuwa eh, ka san abin da yake shine ibada da abin da ba ibada ba abin da ya fi lada da wanda bai kai wancan ba to amma in baka da ilimi kai hankalinka ne zai baka kai abu sai ka dauka nan falalan take kuma alhalin ba aka hadisi na gaba an ibn umar radiyallahu anhuma qala tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjati alwada'i bil umrati ila alhajj wa ahda fasaqa ma'ahu alhadiy min dhil hulayfa wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa ahalla bil umra thumma ahalla bil hajj فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الحجر ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل بشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليتب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يحل بالحج فمن لم يجد حديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وانا حديث إمام البقارة يشعني باب ديسي من ساق البطن معه باب ديكي بياني وان كورو هدايا تعرضي هدايا كورو هدايا كدا أما كباب يلوان هدايا وان دي كورو بطلق هدايا ما تكتين كرسا Ya azumi uku lokacin aikin haji bakwai in ka dawo gida to sai ake korowa in aka ka koro kuma akwai sunnoni na koro hadaya in rakumi ne ko saniya rakumi ka rati a masa kakami ka tsaga tolonsa saniya ka tsaga tolonsa rago ka ko akuya ka karati a masa kakami sannan da so ka je ka tsaya arfa da hadayanka to yanzu da za ka kan ba ki ta kowa koro hadayansa rakuminsa saniyansa a rabuwansa ya je tsaya arfa da shi to da za a samu turmutsutsin da na ji tsawon arfan ba ta yi daɗi ko an zo shiga da fita wasu ma a tattake su saboda yawan jama'a ya ce hadin ne umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da su wato za a ce maka wace sunna ne yanzu ba a aiki da ita sai sai ka ce me koro hadaya ko kuma ka ce tsayuwa da hadaya a min arfa da wankan shiga garin makka a ziduwan ina ziduwan suke ma wallahu alam daga abdullahi dan umar Allah ya dada su kala yace tamatta rasulullah ta sama fi hajjatul wada manzala sama ya ji dadi ya dan surara a aikin hajjin ban kwana bil umrati da yin umra ila al hajji har zuwa lokacin aikin hajji asalin tamatta ka ji dadi amma istilahi na fiqhu a babin hajjin an ce tamatta yayi tamattu ma'ana yayi umra da ya shiga makka ya warware sai ya jira takwas ga wata ya harama da aikin haji kaga ya samu dan gab na wasu kwanaki da ya fita daga harami ya sa kayan gida kuma ya sadu da iyalinsa ya dan ji daɗi shine asalin tamattu'i faman tamatta bil umrati ila al-hajj faman tasara min al-hajj to anan ba wannan ake nufi ba ba wai jin daɗi na tamattu'i bane la da mun faɗa a can ba za su ma ya yi kira ne ya haɗa aikin haji da da umra ne to nan ɗan jin daɗin da yayin shi ne da ya yi umra bai sake dawowa madina ya sake ɗaukan haraman haji ba a'a ya haɗa aikin haji da umra ya yi niyan aikin haji da umra daga zulhulaifa sannan ya je maka da ya yi tsawafin sai umar sai abin ya yi tsawafin sai sayin sai ya zauna a cikin haraminsa bai koma ba da aka tashi fita abin ni na ranar takwas ga wata kawai sai ya fita kaga ya dan ya samu saukin tafiya guda daya shine kamar tarin ya ji dadi don ki tafiya guda biyu ba shi tafiyan umra mai zaman kanta ba aikin haji mai zaman kansa ba a tafiya ɗaya umra da aikin haji ya je fi tsuntsu biyu da dutse daya kaga ka samu sauki dutse ɗaya ya karbi tsuntsu biyu kaga ba ka yi kifa sau biyu ba kuma ka ci riba biyu to shine ta mata ya dan ci daji ne ce fa halla bil umrati afwan bil umrati da umra ila hajji zuwa ga hakin haji wa ahada kuma ya koro hadayansa ko ake ya samu hadaya da lokacin bai riga yanka ba fasaka ma abu da hadaya sai koro hadayan tare da shi min zulhulaifa daga shi ne abyaru ali wato yadda ake haraman umra da aikin haji a madina duk wanda yake ya taba bin madina ya san wannan wuri duk wanda ya bi madina kafin makka ya san wannan wuri wa bada rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sai fara lokacin da zai harama fa halla bil umrati sai ya harama da umra kuma halla bil hajji sai harama da aikin haji kaga wannan ma ya ƙara fassara mana tamattu'in ta na baya ba kai umra ya kaje maka ka gama umra ka warware ba ne sunna ce yayi harama da aikin haji sannan kuma ya harama da da umra yayi harama da umra sannan ya harama da mai da aikin haji inna labbaika allahumma umratan wa hajjan labbaika allahumma umratan wa ya yi haraman umra da aikin haji to kuma akwai hadisai da muka karanta a can baya atani ati min rabbi فقال صلي في هذا الوادي وقل حجة في عمرتي ملائكة جبريل يا زوما masa kai sallah a wannan kwari wato na na nazul hulefa sannan kai ai kai niyan aikin hajjin da ke cikin umra Ta ke na niyan umra da da aikin hajji mun yi bayani a bayan sabanin da malamai suka wasu sun ce aikin hajji manzo suna ifradi ne aikin hajji kawai ya bai hada da umra ba wasu sun ce umra ya warware ya hada da aikin hajji shine tamattu daga baya har ma da aikin hajji shine tamattu wasu sun ce ya hada aikin hajji da umra ne ni yanzu duka shine kirani muka ce zancen da fi ganci kirani domin tamatta din nan yare ne na sahabbai ma na dan surara bai tafiya guda biyu ba amma wancan da yake cewa fa afrada al-hajja ya kadaita ta aikin haji ma'anan sa afrada amalan hajj ya kadaita ta ayyuka aikin haji saboda tawafi ɗaya sa aiya shine na umranka shine na aikin hajinka muka cire tawaful qudum saboda haka kenan kirani ne ya hada aikin haji da umra ne shi yasa ne yace ba halla bil umrati thumma halla bil haji kaga tafiya ne ya harama da aikin haji umra sannan ya harama da aikin hajji. fatamatta annasu ma annabi sallallahu alaihi bil umrati ila al-hajj mutane suka dan surara tare da manzon sama da umra zuwa aikin haji wato su kuma mutane kowa da irin haraman ne wani yayi kirani ya da aikin haji da umran wani kuma yayi ifradi wani kuma yayi umran ita kade daga baya harama da aikin haji kuma duka wannan zai iya sauka fatamatta annasu ma annabi sallallahu alaihi bil umrati ila al-hajj sai suka dan surara tare da manzon sama bil umrati da aikin umra ila al-hajj har zuwa aikin haji ba su koma sun yi wani harama ba ko kuma idan haji suka jira lokacin aikin haji su yi harama da aikin haji ga ya zama tamattu'in kenan saboda Aisha ta ce fa minna man ahalla bil haji fa minna man ahalla bil umrati wa minna wa minna man ahalla bi ma ma'an to da ka kowa da irin salon ko kuma irin nau'in aikin hajin da yayi fakana minan nasi man ahada daga cikin mutane akwai wanda ya koro akwai wanda abin nan yake da hadaya fasaqal hadaya ya koro hadaya akwai wanda yana da shi ya koro wa minhum man lam yuhdi daga cikin su akwai wanda bai samu hadayan ba haka ita ho in ya samu wata in bai samu ba ya azumi falamma qadima an na sallallahu alaihi wasallam makkah yayin da manzo ya gabato makka ya shigo garin makka tunda daga daga madina suka taso qala linnasi sai ce wa mutane man kana minkum ahada duk wanda yake da hadaya tare da shi daga cikin ku fa innahu la yahillu li shay'in haruma alayhi baya halatta ga wani abu wanda ya haramta masa inda ka riga ka koro hadaya kuma ka niyan ifradi ko ka niyan kirani ifradi kai harma da aikin haji kawai ko ka yi harma da umra da aikin hajji a haɗe to fa karkace za ka canja niyyarka ka dawo ta shi shine ma'adansa domin za a umarce su su dawo ta matu'i ne su a canja niyya a dawo umra a warware a jira aikin haji to amma sai fara da kashe ni don in bai fara da wannan ba yana faɗa wanda suka koro hadayen ma da su warware kawai to sai fara da kashe ni da sharaɗin duk wanda yake tare da hadayen ku fa innahu la yahillu li shay'in harama alayh ba halatta ga wani abu da ya haramta masa mana ba zai haske wani gashi a jikinsa ba ba zai yanke farcen sa ba ba zai rufe kansa ba ba zai sa riga da wando da hula ba ba zai sa turare ba ba zai sadu da iyalinsa ko kusance ka ba ba zai farauta ba sai da aka faɗi dokokin dukun sannan za a faɗi abin da ake sahi hatta ya ƙazi ya hajjahu har sai ya gama aikin hajjinsa wa mallam ya kun kummin kum ahada akwai hikima cikin duk wanda bai da hadaya a tare da shi kuma ya bil baiti yayi tawafin dakin Kaaba wa bis Safa wal Marwa ya wai tsakanin Safa da Marwa wal yuqaffir ya ya rage gashi wal yahlil ya warware kaga an riga an karar da su ba wannan bayanin bai shafi wanda ya koro hadawa wanda bai koro ba sai eh, ma'ana ya dai umra kawai ya warware domin umra shine tawafi da sa'ayi da aski shikenan ya je warware wal yahlil ya warware da me yasa aka ce waje qasir ba ce waje waje halik ba ba ce kulkul ba aka ce sai shi ne waje qasir rage gashin sa saboda lokacin ba yawa sai manzo sun ya shiga makka ranan fudu ga zuhijja ne ran kwana nawa sallah kwana shida to ina gashi zai fito yana da wahala zaka ce to ai sai sai kaga da aikin hajin kuma sai ai askin gaba daya in ba ka ba aikin askin gaba daya ya filada sun mai illa bil hajji sannan ya harama da aikin hajji ranar takwas ga wata ya yi umra ya warware ya yi harama da aikin hajji wanda bai koro hadaya ba shi aka ba wannan dama wanda ya riga koro hadayansa kuma ba dama ya canja to a yanzu da yake alhazai ba sa koro hadaya kaga suna da wannan dama ka riga ka abin da ka abin ah, ka taho makka da niyan umra da aikin hajji gaba daya don ka gana sai kai umar sai kawar warware ka jira lokacin aikin haji kai miya ko ka niyan ifradi aikin haji kawai sai ka canja sai kai dawafi kai sa'ayi kai asli sai ka mai da kayan gidanka takwas ga wata sai kai harma da aikin haji yana da wannan wannan dama sai ya ce kamar lam yaji hadayan wanda bai samu hadaya ba kuma bayan kayi aikin hajinka da kai niyya da shi ko kuma bayan ka warware ka yi tamattuki ka yi umra ka warware ka yi aikin haji ka ga hadaya ta waje ba a kanka sai ce to duk wanda bai samu hadayan ba dabban da zai yanka ba falle sun salasata ayyami ya yi azumin kwana uku fil haji a lokacin da yake aikin haji ka ga sai ka yi haraman ka tun kafin ranar arfa da kwana uku lewa ta zai ba su san wannan ba za ka ce fil hajji ai fi amalin haji a lokacin da kake ayyukan aikin hajji kaga ya kamata idan kirani ne dama kana ne kai harama da lakin hajinka a cikin watan zulhijjan kawai sai kai azumin ka kwana uku in kuma tamattu'i ne sai kai harama kafin a fita da kwana biyu kaga za ka samu azumi tun shida ga wata kenan shida ga wata kai azumi bakwai ga wata kai takwas ga wata kai ranar harfa ba azumi shikenan kai za ta min fil hajj in ko baka samu wannan ba baka yi ba kai harama ranar takwas ga wata kaga ba azumi ranar alfa da ranar sallah to ba za ka yi wannan ba sai dai kai su a kwanakin mina bayan ai bayan ran sallah an yi fi an dawo to sai ka yi ranar sha ɗaya ga wata da sha biyu da sha 13 ka yi su cikin aikin haji sai ka yi kai ka yi su kana mina kaga su ma a kwanakin aikin haji ne yi rangwamin ayi su a wajen su ne haka ake bukata haka ake bukata za ka yi harama kafin yau mutarwiya da rana da kwana biyu don ya halatta a yi ya halatta kafin wannan ranar a yi harama in kai kuma sunanka mai aikin hajji sunanka mai aikin hajji sai na umar rabbi allahu hannu ya ga mutane suna ta tahowa da harama da harama mutanen maka sai kyalli suke yi suna wanka su ɗan shafa man su ya sai ce ahla makka ma balu ya tona shi kusan guguran wa'antun muttahinun ahillu idza ra'aytumul hilal mutanen makka ya mutane zo kowa da kura-kura a jikinsa kowa zai shigo makka da harami ko ko kuna nan kuna ta shafa mai kuna kyalli ba ku yi harami ba to ku yi harama in kun ga watan zulhijja ya kama a sai halatta a yi in watan zulhijja din ya kama to sai kai da wuri don kai azumin ka guda uku ga wanda yake da laluran hadaya a yanzu a ce kamar wanda guzurinsa wato ya bata a makka ko tun a madina kuma bai da wani bai da hali da za a turo masa daga najeriya kaga yana da hali da za a turo masa to dole ya sayi hadaya bai da hali sai azuminsa guda uku kafin a fita daga makka ya harama amma da aikin haji sai ce wa sab'atan ya azumi bakwai idan raja ila ali in ya koma zuwa ga iyalinsa sai ya cika ta bakwai din kaga azumi goma a maimakon hadaya kenan ko azumi goma wannan kamar fadin Allah ta'ala ne faman tamatta bil umrati ila al-hajj faman taysara min al-hadi faman lam yajid fa siyam thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila duk wanda yayi tamattu yayi umra ya warware sannan zai aikin haji to yayi abin da ya sauƙaƙa na hadaya abin da ya sauƙaƙa shine kaman rago ko ko ko ko tinkiya ko akuya ko dan akuya wanda suka kai da da su in ka da hali sani ya kora kuma to sai ce wanda bai samu ba ba bai da hali ko da kuɗin ma ma bai samu ba to wallahi azumin kwana uku lokacin da yake aikin haji bakwai kuma in ya dawo sai ce tilka asharatun kamila wannan goma kenan ka da lissafi mathematics ne kaga zaka ce uku sau nawa ai uku a tara da bakwai 3 plus 9 sai baka nawa goma a plus sabin kai sorry saboda haka uku a tara da goma zai ba a tara da bakwai zai baka zai baka goma shine tilka ashiratun kamila wannan ne yi littafi guda gun Sheikh sheik Razzaq abdulmusin al'abbalin al ya littafi guda wai matematik abin nan a cikin ƙura'ani littafi duk da layi littafi a ƙura'ani ta kawo ai ta kama kaza da kaza hada da kaza zama kaza kaza hada da kaza zama kaza sai wani dan karamin littafi a to da aka ce wasu ba'ad da wabin nan eh, famanta mata bin umarci iya alhaji famanta ya fami alhaji ya famanta ya ji fasiya masu alaƙar ta iya alfil haji wasu ba'akin izara da su da kuma azumi bakwai in kuka dawo sai kuka dawo ina in kuka dawo daga mina ko in kuka dawo daga makka kuka dawo najeriya don alaji yana da dawowa guda biyu in ya fita ranar takwas ga wata kwana hudu yake da aikin hajjinsa akalla ko kwana biyar kaga ranar zai fita mina ranar takwas ga wata ya je arfa ranar tara ga wata ranar sallah zo ya jifa ya yi hadaya ya yi aski ya yi dawafi da sa'ayi ya koma mina ya sake kwana mina ranar sha ɗaya ga wata ya yi jifa ya yi aski abin nan a sauri ya yi jifa bayan zawari ya sake dawa kwana a mina yayi jifa kuma wace gari kana kwana nawa kenan kwana hudu to in zai ƙara kwana na uku ne amina sai zama kwana sha uku to kana gama wannan ka gama aikin hajjin ka sai ka dawo ina makka ba kai tsaye ka gara najeriya ba galibi to sai aka ce wa sab'atin idza raja'tum goma idan kuka dai bakwai din in kuka dawo sai ku yi don ku dawo ina alhaji najeriya dai makka yake dawo to ya dawo maka zai iya yin su ko in kuka dawo zuwa ga iyalanku a abun nan a madina abun nan mai sunan najeriya in kuka dawo nan ne za ku yi bakwai wasu malayan suka ce in kuka dawo maka wasu kuka ce in kuka koma garuruwan idan aka ce in kuka koma garuruwan ku to ba dama in ka dawo a maka ka su sai ka koma garin suka kaba dalili da wannan hadisi wa sab'atan idza raja ila ahli ya koma wajen iyalensa ina iyalinsa suke garinsu inan ba za ka yi su a maka ba sai ka dawo sai ka dawo gari wasu malamai suka ce in ka dawo maka za ka iya yi ai musu Allah ta lati ai wa sab'atin idza raja'tum in kuka dawo kaga a lokacin aikin haji kai nawa salasati ayyami bil hajj salasati ayyami fil hajj azumin kwana uku a lokacin aikin haji to in ka dawo maka ai ka gama aikin haji da haka in ka dawo makka suka ce za ka iya yi kuma yasa aka ce a nan wannan hadisi ya ce izara ja ila ali suka ce saboda shine galibi galibi mutane da suna dawa daga muzdalifa za ga suna tafiya ga ruwansu kuma har yanzu waɗanda ba jirgin sama suke hawa ba suna yin haka masu zuwa yakin hajji a mota wanda su cikin saudiya ko suke makwantaka da saudiya za ka ga a ranar da aka dawo mina da ƙirƙiri za a fara tafiya ana dawowa mina wasu ma motocin na jiran su sai kawai ka kama hanyar komawa biya to ina kake da lokacin wannan azumin a makar azumi bakwai to in dan gari ne ma sai ka ga kwana ɗaya zai in dan kusa kusa ne in ma bai tafi ba ko makwabci ko me sanani a ce dan huta kwana ɗaya sai kama hanya zuwa kwana bakwai ba wani wanda zaka samu wai da mota da mota ya zo aikin haji a ce ya ƙara sati ba aikin haji yana da wahala ai masu motocin ma ba su da ba wanda za a ci musu lokaci shatan su aka amma masu jirgin sama kwa sai ga bara a bude fa wasu bayan kwana biyu ko uku ma da dawa kwana uku galibi kafin a bude airport to kuma ba kai ne a jirgin farko ba ka dole ka jira to in kai ne jirgin farko ma baka da kwana bakwai da zaka yi azumin kwana bakwai kaga sai ka dawo gida to kaga wannan shine galibi mutane suna dawowa ne da zaran an dawo aikin haji musamman a da raƙumin ka yana ne yana jiran ka wanda zaka hau ko ka kama tafiya kafa kawai ina kake da masauki ma a makkan dama ka bai kame ni za ka sai ka dawo kana shauƙin ka dawo zuwa ga iyalinka kuma an sauƙaƙe maka an ce sai ka dawo din maimakon a hanya kai amma a irin yanzu sai ka ga mutum ya yi wata tur kai wani ya yi kwana abin da ya yi kwana arba'in ma bayan an gama yakin haji don ya zo zab da za a fita ta yi kwana arba'in da bakwai ya kwana arba'in da bakwai abin nan duk da yanzu ana samun sauƙi ba irin da akalla dai a ce kai wata ɗaya to wata ɗaya ya ishe ka kai azumin sati idan kai ya yi ko bai yi zahirin aya ya yi Na wata ce ka kuka dawo kawai ba a cikin kuka dawo gidajen goma ko dawo daga aikin haji to amma in ka bari har sai da ka dawo gidan ma ya yi ba za a tambaye ka mai sa kai ba kai a can ba na fata mun fahimta da galibi ma sai an dawo gida ake yi حديث نقب عن المسوري بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الحدي وأشعره وأحرم في العمرة وأن حديث imam al-bukhari ya toshe a babin man ash'ara wa qallada bi dhul hulaifati thumma ahrama wanda yayi wa hadayansa alama ya tsaga tozo da wanda yayi takalidi shine ya rataya wa hadayansa takalmi a dhul hulaifa sannan kuma ya harama haka ake da ma'ana abin da yasa ake ratayawa ake rataye takalmi ko tsaga tozo saboda koda ta bata tabbar za a kora ta a kai ta mina ranar sallah sai a yanka ta an san hadaya wani daga mitwar binu makarama da marwa na rabbi Allah anhu Allah da su dusta habbai ne qala suka ce kharaja nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam min al manzala ta sama ya fito daga madina zaman al a lokacin sulhul hudaybiyya ko mu ce yakin Hudaibiya? ko umran hudaybiyya domin umra ki aka yayi. suka ce ba za a yi ba abin ya kusa ya zama yaƙi aka ce an kasa sai na usman har an shirya yaƙi daga ba kuma aka zo aka yi sulhu kawai ta dama ka ce umran hudaybiya domin an yi umran don an yi niyya aka ce to su warware su yanka hadayansu su fi aski fi aski su yanka hadaya kuma na dan umra da a ba su abu ya zo ya zama fada manzo sun ma ta mubaya'a da sabansa labari ya iso an kashe sai na Usman saboda an haike shi je sanar da su ga abin da aka zo yi aka shirya yaƙi shi yasa ake kawo tarihin cikin gazawat ya kokan da manzala ma yi to ba an gama shirya yaƙi kuma sannan sai suka turo gane cewa ba yaƙin bane suka ci ayi sulhu shikenan aka yi kaga sai a ce sulhul hudaybiya عمرة الهديبية غزوة الهديبية عمر الهديبية صلح الهديبية a lokacin wannan sulhul hudaybiya din su sabai sun fito fi bid'a asharata mi'a min ashabi a cikin ɗari goma daga cikin sahabbansa ɗari goma me ɗari goma dubu kenan ɗari sau goma ba dubu ɗaya da wani abu amma tun da aka ce bid'a kaga da wani abu ne dubu ɗaya da wani abu wasu sun ce dubu ɗaya da ɗari hudu wasu sun ce dubu ɗaya da ɗari biyar a tarihi haka sabai suka fita hatta idza kanu bi zul hulaifa hatta da suka kasance a zul hulaifa zul me yasa aka zo zul hulaifa saboda za a yi harama da da ainihin umra za a yi harama da da umra manzo kuma mafarki yayi mafarki Allah ta lati masa la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina muhallaqina ru'usakum wa muqassirina la taqaw to da aka ya riga yayi mafarki cewa zai je umra kuma mafarkin annabawa wahayi ne ta zuwa tafi umra shikenan aka kama hanyar wato tafiya umra din aka kama hanyar tafiya umra kowa ya harama aka zo zulhu dai fa aka yi harama to a nan ɗin kalladan nabi ta suna alhadiya manzala sai ya yi ta kaye kiladan hadayensa wato ya rataya mata kakanni raƙumansa idan ya rataya musu kakanni mai saniya ma haka da kuma wa ash'arahu ya masa alama shine tsaga tozo tozo raƙumin ko tozon saniyan wa harama bil umra yi harama da umra domin lokacin umra ne kawai Eh, sulhu da biya shekara ta shida ba ba abun nan bane ba ba aikin hajji za a tafi ba to dai harama da umra aka kama hanya ana tafiya sai mutane makka wani ya je ya ce musu ai manzo su ma yayi harama ai yayi shirin yaki je zo yake su su kuma suka ce suka yi shiri suka ce ba za su bar shi shiga ba lokacin kuwa ba ai yi fatawa makka ba ba bude garin makka da yaki ba su ne suke rike gari aka buga aka aika musu babu harama ba ba ba abun nan bane ba yaƙi ba ne suka ce sam yaƙi ne su ba za su yadda ba suka turo mutane su za su yana zaune a hudaybiya to mutane su suka zo za su tabbatar za su ce to idan suka zo kafin su iso mu tashi da dawakanmu suna son harkan doki sai mu dinga tafiya da dawakai muna labbai labbaik labbai, labbai labbaik kala sharika lak labbai innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak su tabbatar aikin haji ne haka haka musu kuma suka tabbatar umra ne kai ba yaƙi ba ne amma suka da suka je suka wata suka ta yanzu in muka bashi ya shigo ya yi umran nan laraba da suke gefe-gefe ƙabilun nan za su ce muhammadu ya yi ci galba a kan ƙorishawa har ya shiga garin maka sau da aka bai zai yi umran nan aka tura musu sai na usman da je ya gaya musu gashi-gashi ga abun da ya kama mu ba mu zo don yaƙi ba mun zo ne don mu yi umra sai na tuwa ya daɗe bai dawo ba sai labari ya zo kawai shi ɗan ya ɗaya an kashe sai na usman sun kashe kuma ƙa'ida ba a kashe ɗan aiki to anan ne fa manzala ta sama ya ce kawai a yi haraman yaƙi kawai ku zo ku bi mu baya nan ne aka zo aka dinga ba shi hannu ana ɗauka alƙawari za a shiga yaƙi ko da za a mutu aka dinga ba da hannu aka dinga ba da hannu sai na usman baya na maza fa ce to bari ga hannu na hagun tsora kan dama ya masa mubaya to wannan mubaya ita ta ke ce mata bai'atul ridwan wato mubaya wanda ta sa Allah ta'ala ya yarda da sahabban laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajar Allah ya yarda da su sun maka mubaya lokacin suke maka mubaya karkashin bishiya to kaga wannan wannan yana nuna karfin imanin sahabbai to shikenan daga ba kuma sai ga sayyidina Usman ya zo shikenan shi ma aka tayi ga abin da aka yi da za a shiga gwabza ne an yi wa manzo sama mubaya'a kai ce to ni ma abin ne na duk da manzo sama ya masa shi ma ya sake yin mubaya'a kaga ya shiga ciki daɗin ma ya shiga yanzu ya ƙara shi to daga baya sai suka aiko su hai suka ce a'a a zo a yi sulhu shine aka zo aka yi sulhu daga cikin shirgan sulhun shine ba za a yi umra a wannan shekaran ba sai wata shekara sai wata shekara kuma za a zauna shekara goma babu yaƙi in wani musulmi ya baro madina ya zo makka za su rike shi su kuma in nasu ya bar makka ya tafi madina za a koro shi dawo madina yadda wannan maza kuma yadda da wannan to wannan shine daga su sai na umar hankali wannan ya kaskanci ne za ya ga wannan kaskanci sai na umar ya rasulullah ba kan gaskiya muke ba ne ce ah, an kashe mu ba aljanna za mu tafi wasu kuma wuta ce yi to akan me za mu da wannan kaskanci manzala ya ce ai mu yan kaɗan kuma ba zan yi abin da Allah bai umarce mu ba ya tafi wajen abubakar ran sabace ya ga abubakar haka ba kan gaskiya muke ba su akan barna'i in mun mutu alaysa qatlana fi jannati wa qatlahum fi nar mu in mun mutu ba aljanna za mu tafi wasu kuma wuta za mu karfi mun kashe su eh haka duk mai za mu da wannan kaskanci sai na bakar ya ce umar manzala sama zai abin da allah bai umarce shi ba ne shi kenan daga nan sai haƙura aka yi da wannan sulhufin aka saukar da kuma ana tafiya aka saukar da inna fatahna laka fata mubina wanda yake nuna makka ma wannan alama ne na an buɗe garin makka kawai ta zama garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga sai na Umar ya murna zai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri aka zo aka yi umratul qada shekaran da ta zago aka yi umra wato aka rama wannan umran hudaybiya a shekara ta bakwai sabai suka tafi da makaman su in kafirin suka ce za a yi yaki a gwamza in kuma ba su nuna yaki ba a ajiye makamai a bayan gari a je umra a zo a dauka haka aka yi aka yi umra to amma bayan nan da shekara biyu sai suka warware wannan alƙawari suka kashe wani daga cikin musulmi to shine daga nan aka je aka yake su aka yi fatahu makka a shekara ta takwas aka ja aka bude garin makkan da yaƙi yayi suka gugudu aka kama na kama wasu suka musulunta shikenan daga nan kuma za ta ya kwace garin makka makka ta zama garin sa bayan an yi fatawa makka aka ce to daga nan aka ce la hijrata ba'da al-fatah wa idza tunfirtum fanfiru daga yanzu ba magana ka kaura ka bar makka makka ta zama garin musulmi sai dai an ce ku fito yaƙi ku fito nan kuma ku tafi madina a je a gwabza yaƙi da kafirai a garin da za a je a gudu yakin amma ba maganan kaura a ce wajibi ne sai ka bar garin maka, to wannan shine abin nan hujjiyya ne kuma wannan ya dauka addinin musulunci kwarai da gaske Allah ta'ala ya samu dace la kara mana imani da tsoron Allah kara mana fahimtar addini sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh